duk wanda zo jami'a bai zo ba sai da ya balaga ba na nufin balaga ta mafarki kadai balaga ta tunani da balaga ta ilimi dan dukkan mutumin da ya kammala sakandare har zo shiga jami'a ma'ana yana ganin ya kai lokacin da zai zaba a kansa yayi abin da ya dace a cikin rayuwa ya kai lokacin da zai zama dan adam da yake kintsa kansa ko ake kintsa shi dan ya dauki waɗansu responsibilities a nan gaba a cikin rayuwarsa to da daman mu mazan mu ko matan mu sai muka dauka rayuwa ta jami'a wato wani abu ne da ya kamata mu shakata kar mu bari ta wuce a tarihi daga baya kuma tun da dai yaren ta muke ciki mu ci gajiyar kuruciyar mu mu rukurciyar mu mu gongoje sosai da sosai daga baya kuma bayan mun tsofa ma yi istighfari mu nemi Allah ya yafe mana kuma tun da shi Allah gafurur rahim ne kuma ya gafarta mana su wannan tasa idan mutum ya shiga jami'o'in mu wato zai samu kansa cikin takaici kwarai da gaske musamman dangane da yadda yaya mata suke sanya sutura da fitansu da yanayin alaƙoƙinsu da maza to abin zai bakanta masa rai kwarai da gaske za ga cewa da can shekaru sha biyar shekaru ashirin da suka wuce a baya a tarihi a wannan yanki namu na arewan arewa wanda muke da rinjayen musulmai ya sha bamban wulatar da ke tsakaninmu da yankunan da suke da rinjayen arna yana da yawa wajen al'adunmu suturanmu musamman ko matanmu mun tashi a wani lokaci a Kano don nan babu yadda za a kewayen Kano kewayen da ka gama da tiket a jikinta ba zai yiwu ba ko da can yankin sabon gari daidai da fage duk makotaka da sabon gari idan mace ta shigo da siket za a rinka binta ana yara suna jifanta suna aljana a kabir ba tsari haka zaka ga ana ce mata to amma yanzu sai kasance ƴaƴanmu da ƙannanmu waɗanda muka san su suka san mu su ne suke irin wannan shigar waɗanda waɗanda da idan an ga kawai wata sana'i za a ɗauka ba musulma ba ce kawai ita arniya ce ita take irin wannan shigar amma yanzu ƴaƴan musulmi suke irin wannan shigar sannan kuma tailoli sun fito da tsari da style daban-daban na ɗinki tun ana ya gaskiyar ɗin ya kasance kawai nan idan sawu ke fitowa sai ake ɗan ƙara yaga tana ƙara yan sama sai kasance zira'in abin nan ƙoranta ya fito har karawa ake kuma yanzu ma dan shikiyanci ma sai ga cewa har cinya ma za ta ci waje kuma duk wannan wayewa ne kuma kuruciya ce kuma dai Allah kalli dai wato duk wanda sai haka yar birni kenan cikakkiya ta samu rukuni na zaman ta yar birni ko kuma ta samu rukuni na kasancewar ta ɗaliba mai karatu a jami'a wadda kanta ya waye ta san menene yake mata ciwo to a gaskiya wannan kurakurai ne ko shakka babu wato kullum abin da nake faɗawa uwa uwana ɗalibai mu bambance tsakanin karatu na zamani na boko da kuma abin da ake kira western culture galibi karatu na zamani na boko daban shi kuma al'adu na turawan yammacin duniya kuma daban mutum zai iya karatu a cikin mutunci sawa'un mace ne shi ko namiji a cikin sutura a cikin kunya a cikin sanin ya kamata amma kuma idan yana so ya fitsari kafarsa kuma zai iya fitsari kafarsa to waɗansu yadda suke kasa bambancewa shine sai su ɗauka cewa rukunin kasancewar ka dan boko shine ya zanto baka da mutunci ko baka da kunya ko kana da ah, fitsara haka ba za ki zama takakkiyar yar boko ba sai in baki da mutunci ko baki da kima wannan kuma kaga wato sai ke jawo waɗanda ba su fahimci ma mai da ake ciki ba sai su ta munna dukkan masu karatun boko ya dauka cewa dukkan ma wanda yaje zai karatu na boko wato kamar ma rashin mutunci ne kai shi ko rashin kunya to wannan rashin gane bambanci tsakanin al'adun sauran yammacin duniya da kuma hakikanin karatun zamani din wanda sai ake bukata ai wannan shine ke cutar da mu da haka nan gurin wato nake so in fada wa yan uwan mu mata da kuma su mazajen da kila su ma suna da kanne ko yan uwa waɗanda ko da ba sa wannan wurin sharuɗa na tufafin da ya kamata ya mace ta sa a matsayin ta musulma wanda dole ne in dai musulma ce tufafin da za ta sa ta fita da shi ya kasance ya cika wannan sharuɗan in har bai cika wannan sharuɗan ba to ta tabbatar wato ainihin za ta sami sakamako irin wanda ayoyi za su yi bayanin su a cikin abin da za mu karanta sharadi na farko na tufafin ya mace musulma shine tufafin ya kasance ya rufe dukkan jikinta dukkan jiki in ban da fuska da tafin hannunta wannan shine sharadi na farko an samu wannan sharadi ne karkashin nassoshi na alqur'ani mai girma ubangiji subhanahu wataala yace wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ya kuma ce wala yubdina zinatahunna illa li ba'ulatihinna wa aba'ihinna wa aba'i ba'ulatihinna zuwa karshe ya kuma ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zayn wa kana Allahu ghafurur rahim ma'ana dai ayat dake cikin suratul nur da ayat dake cikin suratul sun yi tarayya da juna wajen tabbatar da cewa lalle ne tufafin kyamace ya kasance ko ina jikinta in banda in fuska fara tafin hannunta ayat ke cikin suratul nur tana nuna cewa kada mace ta bayyana adanta to kuma shi ado a jikin kyamace shine gaffanta waɗanda za su ɗauki hankali kamar zira'in hannunta kamar wuyanta kamar wuyanta kamar kwaurinta duk wannan ado ne a jikin ya mace to sai Allah ce kada ta bayyana adanta fadin cewa kar ta bayyana adansu ma'ana za su ce adansu kenan su rufe jikinsu kenan gaba daya ba za ta bayyana kowa ado ba sai mutane da aya ta lissafa wato mijinta ko kuma waɗanda suke muharramanta su ne kawai za su iya ganin adanta amma banda wannan bai halatta ba ne ga adanta Um, sannan a cikin ayar kuma Allah ce wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna lalle ne ya kasance sun saki murfin kansu har ya rufe su lafazin jiyub yana nufin jam'i na kalmar jayib jayib a cikin larabci yana nufin wato ainihin wuyan riga lalle ne zanan da za su sa wanda zai rufe kansu ya kasance sun rufe su kuma akan kirjinsu ta yadda zai rufe wuyan su ko ya rufe kirjinsu ta yadda za su zanto cikin sutura ta kamala da kuma mutunci amma ayat da ke cikin suratul azab ubangiji ta'ala ce ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatika wa nisa'il mu'minin ya ka wannan annabi fadawa matanka da ƴaƴanka mata da kuma sauran matan mummunai yudinina alaihin min jalabi bihin lalle su kusantar da tufafin su dab da kasa abin nufi tufafi a kasa ya kasance ya zama dab da kasa yayi kasa da idan sawu wannan shine abin da zai zanto ya sitarce ta kenan a nan sama an ce ta rufe kanta hakkin kirjinta a ƙasa kuma ta sassauta tufafin ya zanto ƙasa da idan sawu idan riga ce ya kasance tsawonta ya sauka ƙasa da idan sawu idan zane ne an yi masa ɗaurin da an sassauta shi ya sauka ƙasa da idan sawu shine yudnina alaihin nabi jalabibihin sai Allah ce zalika adana an yu'rafna fala yuzain hakan shi yafi kusanta da a gane su kar a cutar da su a gane masu mutunci da a bambance su da marasa mutunci a gane masu kima da daraja da a gane a bambanta su da waɗanda ba su da wannan kimar ko wannan daraja din wa kana Allahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne sannan ko mai jin kai ne to kaga wannan shine sharadi na farko lalle tufafi ya rufe dukkan jiki kamar yadda na faɗa in banda fuska in banda tafin hannu Abdullahi dan Abbas ma haka ya fahimci ayar ko ina za a rufe sai fuska sai tafin hannu to tunda mun ce sai fuska sai tafin hannu mai hukuncin sanya murfin fuska wanda ake kira niqab malamai sun tattauna akan niqabi tattaunawa masu tsawo amma dukkanin su maganganun da suke mutum zai iya takaice su kashi uku kashi na farko waɗanda suke ganin sanya niqabi murfin fuska tilas ne ba suna da dalilai da suke dogaro da su wajen ganin cewa lalle rufe fuska din nan wajibi ne kashi na biyu waɗanda suke cewa a'a rufe fuska ba wajibi bane ba ja'izi ne in ta ga dama ta rufe in ta ga dama ta kirfewa kashi na uku wanda suka ce in rufe fuska ba wajibi bane ba amma da za a rufe din ya fi a bude inganci amma ba ma cewa dole sai ki rufe sai dai kuma idan da za ka rufe din to shikenan babu laifi ma'ana kamar habbi ne kenan to cikin waɗannan dalilai guda uku ba mu da lokacin da zamu baje kolin dalilai a maganganu guda uku ba lokacin da zamu baje kolin dalilai me dalilan wani me dalilan wani me dalilan wani amma idan har mutum ya bulle tafan da aka rubuta akan wannan babi sawa'un rubuce rubucen da malaman tafsiri suka yi na da karkashin watan aya ta cikin suratul nur musamman tafsirin eh, qur'ani na al-qurtubi al-jami' li ahkam al-qur'an ko tafsirin qur'an al-azim na al-imam ibn kathir ko tafsirin ibn atiya ko at-tahrir wa tanwir na ibn ashur da sauran wadansu tafan tafsiri kuma ya bulle tafai na zamani da aka rubuta a yau irin rubuce rubucen su Umar Gayi Sheikh bin Baz su Umar Nasiruddin Albani da sauransu ya tattar dukkan dalilai da aka ce ya bi nan ya bi can zai fitar da sakamakon cewa ko shakka babu am zancen da yafi karfi shine zancen da yake cewa rufe fuska mustahabbi ne bai kai matsayin wajibi ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya ga mata a lokacin sa fuskar su a bude bai kuma ce dole sai sun rufe ba inda rufe wajibi ne lalle da ya faɗa musu daga cikin mafi kusancin hadisi da ake kafa hujja da shi hadisin aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi yana tafiya fadl bin abbas yana bayan sa akan rakumi wata mace ta zo tana wa manzon Allah tambaya sai fadl bin abbas ya leko ta bayan manzon Allah yana kallanta sai manzo Allah ya rufe fuskarsa haka sai ya sake zagawa wata ne ya sake leko ta haka sai manzo Allah ya sake rufe fuskarsa suka ce anan gurin sai manzo Allah ya hana shi kallon bai ce da ita ke rufe fuskar ki ba inda rufe fuskar wajibi ne da sai ce da ta ne rufe fuskar ki amma bai hana ta wannan ba ma'ana sai ya hana kallon masu kuma bayan ga wannan masu ke cewa ai da Allah ma ce kullul mu'minina yaghuddu min absarihim sannan ce wa kullul mu'minati yaghdudna min absarihinna fada mu ne maza su rufe a su sassauta ganin su su rinsu ido su daina kallo ka faɗa mu manai mata kuma sun wasu daina kallo a daina kallon zuna kallo na sha'awa take ce wannan ayar dalilin yakan cewa fuska abu da take domin inda arfa take da ba sai Allah ya ce kar a kalla ba in ka kalla wannan za ka gani <laughs> ba a da za ka gani amma sai aka ce da mata su daina kallo to da fuskar maza ne take a buɗe sannan aka ce maza kuma ku daina kallo saboda ita ma fuskar mata a bai take a buɗe take ma'ana kowanne sai aka dogara da shi zuwa da takawarsa da tsoron Allah sa kare kallama sai kallo na sha'awa to wannan shine wato ainihin zance da malama suka yi cewa dai mafi kyau shine a ce a rufe din ko a sa rikabi amma ba tilas bane ba ta yadda idan mace ba ta sa rikabi ba za a ce ta yi kuskure ko ta yi laifi ko jahannama tana jiranta wannan idan aka faɗa ka to an zahafa da yawa matuƙa ƙwarai da gaske ma'ana dai mun fahimci sirrin farko tufafi ya rufe ko ina a jiki in banda kewayen fuska sharadi na biyu daga cikin sharuɗa ne ya kasance tufafin ba na ado ba ne. wato tufafi ne wanda yake ba ba fallasa domin ba a yi hijabi da tufafin da yake na ado dukkan wata atamfa mai tsada kuma mai jan hankali idan an gani kila ba za a iya hakuri ba sai an sake mai ta kallo ko wata shadda ko wani lace ko wani abu mai tsada ko ba a hijabi da shi wato za a sami tufafin da yake mai karancin daraja ba yabo ba fallasa wanda yake ba na ado ba wannan shine sharadi na biyu za a fahimci wannan sharadi daga cikin fadin Allah ta'ala wa la yubdina zinatahunna kar su bayyana adan su kaga ba a san kenan sai shiga cikin tufafin da yake na ado ne sannan za a fahimci wannan gargashin fadin Allah ta'ala cikin suratul ahzab wa la tabarrajuna tabarrujal jahiliyyatil ula wato kar ku yi tabarruji fita cikin ado irin yadda mata na jahiliyyar farko suke yin fita cikin ado wato matan jahiliya na farko in mace za ta fita gida tana fita ne cikin ado mai ban mamaki amma in tana zaune a gida ba ta ado wato kaga dai abin da ake ciki kenan a yau mace za ta fita za ta yi ado wata sai ta bata wajen minti talatin tana jikin dressing miro ta gyara can gurin ta gyara nan ta shafa wannan ta kunce wannan ta tsaura wannan ta yi wa kanta dariya ta yi wa kanta gwalo ta ga ta yi kyau ba ta yi kyau ba ma'ana dai so take sai madubi ya bada bayanin ta cewa fa kin yi zanzan da haka zaki fita haka to wannan kuskure ne ko shakka babu kuskure ne ai ba zaben sarauniyar kyau zaki ba saboda haka wannan bai dace ba kamata yake sa kaya na mutunci da sauransu mace za ta yi ado ne tsakaninta da mijinta ta yi masa ado shi ma ya mata ado kuma duk su burge juna wannan shine abin da ya kamata a yi Allah ce wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyatil ula sana hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Amr bin al-As akwai wata mata da ake kira Umayma bintu Ruqayqa ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ta yi mata mubaya'a manzon Allah ce zan yi ki baya bisa ga cewa ba za ki yi shirka ba sannan ba za ki yi sata ba sannan ba za ki yi zina ba sannan ba za ki kashe ɗanki ba sannan kuma ba za ki ƙirƙiro wani ɗa wanda ba namijinki ba ki kawo shi cikin gidan sannan kuma ba za ki kuka na mutuwa irin wanda ake na jahiliya kuka da ɗaga murya da raki a rinka jinki daga nesa ba sannan kuma ba za ki yi tabarruji ba shine yin ado lokacin da za ki fita ki yadda da wannan tace ta yadda sannan ya karɓi musuluncin ta ma'ana in ba ta yadda da wannan ba za ka abin nan kaga a ciki ya ce karke duk ki tabarruji shine fita cikin kwalliya manzo Allah sallallahu alaihi ya hana wannan wato kaga kenan tufafin ya zanto ba na ado ba ba sharadi bane ya zama baki ya iya zama baki ya iya zama towa blue ya iya zama towa fari ya iya zama towa white blue ya iya zama towa maroon ya iya zama kowane irin kala amma da ya zanto ba na ado bane ba shine abin da ake bukata sharadi na uku ya kasance tufafin wato ba shara-shara bane ba lalle mai gaman saka ne cikakken tufafi ne ba wanda yake irin shara ba ma'ana ba irin gilan nan da ake ta ta yanar tali ba ba irin sa ba domin idan tufafi ya zanto shara-shara ma'ana zai iya bayyana siffar mace kenan to kuma hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Amr bin al-As Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a ƙarshen zamani idan zamani ya zo ƙarshe za a samu waɗansu mata kasiyatun ariyat ga su da tufafi amma turara suke ala ru'usihinna ka asnimatil bukht yace in ka kansu wato kai ka ce tozon raƙumi ne ma'ana irin style nan da ake na tara gashi a turo shi nan ko a turo shi can gurin ko ma a ƙara da dai tular gashi da ake sayarwa irin na bogi din nan ka gani ka ɗauka mai gashi sai bayan kuma sai shi ta yi a kanti ko dai koma menene ma'ana ka kansu kamar tozon raƙumi haka manzo Allah ke za a samu wannan mata a ƙarshen zamani lokacin da yake faɗa babu su amma mu yanzu in mun karanta hadisin da mun fito kan titi sai mu gansu to sai manzo Allah ce il anuhunna fa innahunna mal'una su tsine musu domin su tsinannu ne kaga manzo Allah ya kawo ta harshe mutuka kurai da gaske game da irin wannan shigar tufafi ga tufafi a matsarara saboda mai bai rufe ko ina a ta ba tufafin sare-sare ne kana ganin kyallin jikinta ainihin ta cikin tufafin kaga bai sitar ce ta ba kenan a wata ruwaya ta musulmi sai ce la yadkhulna aljanna ko aljanna ba za su shiga ba wala ya yajidna rihaha ko kamshin aljanna ma ba za su shiga ba yace wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza tare da kamshin aljanna ana fara jin sa daga tafiyar wuri kaza zuwa wuri kaza yace kamar tafiyar shekara 500 ake jin kamshin aljanna to su kamshin ma ba za su ji ba wato kasiyatun ariyat kenan a wani hadisin yace ma'ilatun mumilat wato ma'ilatun suna tafiya suna lausaya suna jijjiga jikinsu dan jan hankali dan duk wanda ya kalle ta su ɗaya sake maimaitawa sannan mumilat suna jawo hankalin mutane zuwa gare su ko suna koya waɗansu irin wannan tafiyar wato sun san dukkan tafiyar da za su yi su motsa duk inda suke so su motsa jikin jikinsu ka ga mace tana tafiya kamar akan sufurin take tafiya ita kadai tana bansin ita kadai sauransu to wannan kuma shine burgewa kuma shine kuruciya shine yarinta ta wuce nan wannan ya kalle ta ma yusu rinka binta da ido ita gani take ta burge ta cinye wannan ba daidai bane ba ko shakka babu rashin kyautawa ne akwai hadisi da aka karbo daga ummu alqama ibn abi alqama tace na zo wajen hafsa binta abdurrahman ai na ga hafsa binta abdurrahman ta zo wurin aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta sanya wani gele siririn gele ya shifu an jabiniha gashi ta rufe ko da ta rufe fuskar ta baya hana ka ga fuskar ta ta sa gelen ta rufe fuskar ta baya hana ka ga fuskar ta kai karan hancin ta kaga fatar ta fara ce baka ce duk zaka iya ganewa kaga siririn gele kenan fa shakkatu aisha tu alaiha ta aisha ta kwace wannan gyalan ta yaga shi a gabanta take aw ma ta alamina ma anzalallahu fi suratul nur baka san ba abinda Allah ya saukar a cikin suratul nur da yake wallahi budina zinatahunna illa li bu'ulatihinna da yake walli yadribna bi khumurihinna ala jubihin baka san abinda Allah ya saukar a cikin suratul nur ta kwace ta yaga wannan gyalan sannan ta ce a kawo wani tufafi a ɗakin ta kawo wani katon zani haka ta bata ta ce wannan zaki rika daura kina tafiya da ta wancan sai ta bata wannan a dinsa dan kirki ta na wata kuma baki bata wani bakin da a shiga cikin wani rikici sabo <laughs> kuma yanzu kila ke idan kin ga wata ce zaki yaga sai a shiga rikici amma ita Aisha tana da wannan matsayin tunda tana cikin ummahatul mu'minin ai kowa ta san cewa matar annabi tana da darajar da lalle in ta yi abu ko ji dadi ba dole ke sallama amma yanzu ke kila ba za a sallama miki ba in kin yi wannan amma dai baya hana ki al'amru bil ma'ruf da kuma annahyu anil munkar yi umarni da kyakkyawa ki hani daga muna gurgurdan ikon ki sannan an karbo hadisi daga Hisham ibn Urwa yace al-Munzir ibn Zubair ya dawo daga Iraki sai ya aikawa Asma'u binti Abi Bakar wani tufafi irin na mutanen Iraki wato zani ne ake daurawa abin nan gyale ne ake daurawa aka amma wanda yake wato ainihin siriri ne matuƙa kwarai da gaske a lokacin da aka aikawa asma'u saboda tsufa ma har ba ta gani sosai amma tana lalubawa da hannu ta ji tufafin ta ji shi shara-shara sai take cewa da shi wa ya aiko da wannan kuma ya masa da kayansa ba na so shi dan aikin sai ya cewa abin ne ya mutum zai bada kyauta a ce amir masa da sa yace ya haba asma'u ai ina ga wannan ai baya suranta jikin mutum idan ya sa ma'ana bai kai shara-sharan da zai bayyana jikin mutum ba sai take cewa to amma ko da baya bayyana jikin mutum karara ai yana makalkalewa a jiki ta yadda duk wani rumi tudu a jikin mutum zai bayyana shi dan haka in ko yana wannan to bai halatta ba kyamata ta ta cirki to kaka akwai irin wannan tufafin yanzu kusan yara matasa shi suke yayi wanda zai matsa jikin su shi da kansa dama kamar ban gashin jiki yake ba yanda za a yi ka sake shi kamar wannan rigar ya zanto ya nisanta jikin ka sai ya makale a jikin mutum to kaga tun da an samu masu irin wannan kin kuma an hana su ba kyale su ba wannan shine wato ainihin sharadi na uku wato tufafin ya zanto ba shara ba sharadi na hudu tufafin ya zanto yalwatacce ba mai matsa jiki ba yalwataccen tufafi ta yadda ba zai bayyana dukkan wani wuri mai tudu a jikin mace ba domin wannan shine hakikanin tufafin da ake bukata ya mace ta sa Osama ibn Zaid yace manzon Allah ya bani wani tufafi da aka kawo daga Misra tufafi irin na mutanen Misra da ya bani yadi ne kwana biyu sai bai gaisa jikina ba sai ce ya ban ga wannan tufafin a jikinka ba sai ce ai na baiwa matata yace a to in dai ka ba ta kar ta sa shi shi kadai a jikinta ta sanya ya ciki a ciki sannan ta tsara shi a sama ma'ana saboda shi kadai wato yana eh, eh, zai iya mannewa a jiki har ya bayyana da dukkan wani wuri mai tudu a jikin mutum ma'ana lalle eh, ya kamata ko kuma saboda ita matar ta fi jiki shi in shine zai ita ta amma ita ne in an dinka kuma sai ya mai sai ya matse ta dole sai an hada da wani yadin kenan dan ya kara masa kauri ta yadda ba zai suranta jikinta ba to saboda haka yana da kyau mu lura da wannan sannan kuma sharadi na biyar daga cikin sharuɗa tufafin ya kasance ba a sanya masa turare ba <laughs> kada sanya turare domin haramun ne ya mace ta sanya turare ta fita daga gida ba bambanci tsakanin turare na wuta na kunnawa da wuta da ko wanda suke samun turaren wuta su kunna su sanya tufafin a turara shi ko da yanta sa sai duka a jikinta yana kanshi akwai kuma turare na ruwa wanda fefawa za a yi a jiki sannan akwai turaren da yawanci waɗansu matan suke amfani da shi ba jikin tufafin ake sa shi ba lokacin da ta yi wanka dama za ta kunna turaren tana yi wanka da lema a jikinta ba tare da ta goge da tawul ba sai ta rufe kanta da zane a cikin wannan hayakin turaren to gaba ɗaya lokacin da ta bushe ya turara take nan ita kanta duk inda ta shi take to in mace ta wannan sai dai ta zauna a gida ba za ta fita ba kenan amma in dai har ta sanya turare ko na ruwa ko na tura eh, da kayan ta ta fita to ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya a faɗa mata abu na farko cikin hadisin da Abu Musa al-Ash'ari ya rawaito yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ayyu mamra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fa hiya zaniya yace dukkan matar da ta sanya turare ta fito wajen mutane dan su ji kanshinta ta tabbatar mazinaciya ce haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi Imam Abu Dawud da Nasa'i su suka rawaito shi hadisi na biyu daga Abu Huraira yace manzon Allah ce annam Abu Huraira kai Abu Huraira ce annam ra'atan marrat bihi ta ta'sifu rihuha wata mace ta wuce wurin Abu Huraira ana jin kanshinta sai ya ce da ita ya amatal jabbar al masjid turidin sai ya baiwar Allah masallaci za ne ta ce kwarai masallaci za ne sai ce wani hutu tsayyar dan zaki masallaci kuma shi ne haddasa turare ta ce eh na sa turare kan dan zan je masallaci ne sai ce farji'i faghtasili sai ki koma gida ki wanka fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul dan naji manzon Allah na cewa ma min imra'atin takhruju ila al-masjid fa ta'sifu rihuha babu wata matar da za ta fita waje za ta masallaci kuma ya kasance ana jin kanshi a jikinta fa yaqbalu Allah minha salatan kuma ya kasance wa Allah ya karɓi sallata ba zai yi ba hatta tarja ila baitiha har sai ta koma gida fa tagtasila ta wanke jikinta ta yi wanka sannan ta je Allah ya karɓi sallata. to kuma akwai aiki sosai da sosai kenan kuma wato kuskuren yana da yawa ba galibi galibi waɗanda suka fi kwalliya ɗin nan a waje inda za su je gida zaman aure kuma sai ga cewa kazamai ne wanda suka sai kakalan nan abu da iyaye da kirinki in ka je gida sai ka samu kuma kazamai ne kuma irin su ne da ta haihuwa ɗaya ta haihuwa biyu kuma ta kare sai ta ɗauka ma ta tsufa kawai sai ganta jiki ba ta tsari a gida motsi da ke take motsi duk ta riga ta kare ta ɗauka ita ta riga ta tsufa amma kuma a waje ga sunan dai haka hadisi na uku daga Abu Hurairah yace manzon Allah ce ayyu mar'atin asabat bakhuran falam tashhad ma'ana al-isha al-akhirah duk matar da ta yadda ta sanya ta turare kanta ko tufafin da turaren wuta kar ta kuskura mata ce za ta fito mana masallaci mai sallar isha da ita da ya zamanta a gida kar ta fito wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi to kun ga wannan shine sharadi na biyar tufafi kare zanto mai kamshi yana daga cikin ma'anar tufafi mai kamshi ko kuma a mace ta fita da turare idan ta sanya man shafawa mai kamshi ta iya sanya man shafawa ba mai kamshi ba amma man shafawa da yake mai kamshi mai daukan hankali bai kamata ta sace ba sharadi na shida cikin sharadin tufafin ya kasance tufafin bai yi kama da tufafin namiji ba saboda me haramun ne mace ta sanya tufafi irin na da namiji kamar yadda haramun ne da namiji sun yi tufafi irin na mace wato su tufafi iri uku ne akwai tufafi da suke na maza ne da ganin yanayin dinkin su dama an yi su na maza ne to irin wannan tufafin ba su halatta mace ta sa akwai tufafin da suke na mata ne da ganin tsarin su dama an yi fasalin ɗinkin su na mata wannan ba shi halitta ɗan namiji ya sa akwai tufafi da suke tsaka tsakiya namiji na sawa mace na sawa to idan namiji ya sanya wannan bai laifi ba haka ita mace in ta sa irin wannan ba ta yi laifi ba yawanci idan an ji an ce ba kyau mace ta sa kayan namiji sai wani ya ga wata da wando sai ya zarge ta dan me za ta sa wando ai akwai wando wanda yake irin ta dama na mata ne akwai wando wanda yake na maza idan wandan da ta sa dama irin wandan maza ne to ita ce ta shiga cikin abin da Allah ya hana ta ina fata an fahimta sannan kuma akwai al'adar gari zuwa gari akwai galukan da zaka ga maza ne suke sanya zani <laughs> kamar yan Somalia zane suke sawa Malaysia Indonesia zani suke sawa mazan su a tamfa sai mutum zai tsaura zani sai ya sa shirt akai sai kuma ya sanya hularsa ko shugaban kasa hada ba ga shi ko minista ba su so da atamfa yana tafiya a gansa ba bugi zafi to kaga wannan a al'adar garin su haka aka saba wannan al'ada muhakkama ka'ida ce da take an sallama a wurin malamai cewa a san wurin kaga in mace ta sanya zani to ta aikata haramun kina dan su a garin su mata ba ta sa zani namiji ne amma mu a nan wurin kuwa ba ma sa zani da haka duk wanda ya sanya atamfa ya fito kaga ya shiga karkashin hadisi na la'anta kira da haka wannan ya kamata ku bambance tsakanin waɗannan al'amura guda uku ko da riga ce akwai irin ta mata daban akwai irin ta maza daban ba dukkan riga ce za a ce in mace ta sa ta abin da ba sai in lalle dama rigar ta maza ce to da haka sharqin hijabi ya zanto bai yi kama da tufafin maza ba abu hurairah ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ar-rajula yalbasu libsata al-mar'a wal mar'ata talbasu libsata ar-rajul manzo Allah ya tsine wa dukkan namijin da zai sanya tufafi irin na mata ya kuma tsine wa dukkan matar da za ta sanya tufafi irin na maza haka wannan hadisi yake wanda Imam Abu Dawud ya rawaito wani hadisin daga Abdullahi bin Amr bin al-As yace naji manzon Allah yana cewa laysa minna man tashabbaha bir rijali min an-nisa wala man tashabbaha bin nisa'i min ar-rijal baya cikin mu dukkan wanda yake kokarin kama da maza cikin mata wato bata cikin mu haka ko baya cikin mu dukkan wanda yake kokarin kama da mata cikin maza duk namijin da yake kamanceceniya da mata shi ma baya cikin mu kaga manzon Allah ya kore kada da kasancewar kana cikin mu sannan kuma wani hadisin daga Abdullahi dan Abbas yace man yace la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-mukhannafin min ar-rijal wal mutarajjilat min an-nisa manzo Allah ya tsine wa maza da suke kokarin kama da mata ya tsine wa matan da suke kokarin kama da maza yace akhrijuhum min buyutikum in kun gansa a gida maku kore su ma'ana manzo Allah ya kawo harshe kenan akan masu irin wannan ɗabi'a da haka wannan shine sharadi na shida sharadi na bakwai wanda ke shine na kusa da karshe cikin sharadin tufafin ya mace lalle ne ya kasance bai yi kama da tufafi na kafirai ba ta sanya tufafi wanda yake na musulmai ba shi halatta namiji ya sanya tufafin kafirai ko mace ta sanya tufafin kafirai abinda ake nufi da tufafin kafirai ba wai wanda kafirai suka saka ba ko ba wanda telan ya zanto kafiri ba a'a wanda tsarin fasalin dinkin sa na kafirai ne a al'ada an saba cewa wannan tufafi nasu ne so bai halatta wa mace ta sa ba su halatta ta sanya tufafi irin na kafare sai dai ta sanya tufafi wanda yake lallai irin na musulmi ne wannan manzon Allah ya yi bayani cikin hadisai masu tarin yawa da suke nuna cewa ba su halatta mutum ya sunyi tufafi irin na kafare ya kuma nuna dukkan wanda ya sanya to ya yi kama da su kenan wanda ya kama da su kuma za a tafi cikin su a ranar tashin kiyama kamar hadisin Ali bin Abi Talib da manzo Allah ya ce iyyakum wa labusar ruhban ku kiyaye tufafin kirista fa innahu man tazayya bihim aw tashabbaha fa laysa minni dukkan wanda ya sanya tufafi irin nasu ko ya kamance shi ne da su yace baya cikin al'umma ta baya tare da ni haka manzo Allah ya kawo harshe cikin hadisi wanda Imam Tabarani ya rawaito sannan wato sharadi na takwas wanda shine na karshe ya kasance ba tufafi ne na shahara ba abinda ake nufi da tufafi na shahara wanda idan mutum ya sa zai zanto duk an ya fita daban a cikin jama'a to kuma tufafin shahara wani lokaci yakan zanto tufafin shahara saboda tsadarsa to wannan yana gadarwa mutum alfahari da jiddi da kai to bai halatta ba mutum ya sa wani lokaci kuma tufafi yakan zanto tufafin shahara saboda araharsa ta yawa to mai wannan kuma wani lokaci yakan yi dan da'awar zuhudu da tawazu da kaskantar da kai wai suna Allah ne a'a abinda ake so tufafi ya zanto tsakatsakiya ba yabo ba fallasa idan arhasa ta yi yawa bayan ka iya sa wanda ya bihi to ka shiga cikin la'ana idan tsadarsa ta yi yawa dan alfahari da dibbi da kai da nuna irin ka fito a rannan ka zama irin wani in tawun din nan to kuma wannan la'ana ta shiga cikin sa maza Allah ya faɗa cikin hadisi yake mallabisa sauba shuhratin albasahu Allah sauba mazalla yawm alqiyama dukkan mutumin da ya sanya tufafi na shahara to Allah zai sanya masa tufafin kaskancewa ranar tashin kiyama summa alhaba fihi naran sannan kuma a cinna wuta a cikin tufafin wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito shi kun ga wannan shine sharka na tufafin kiyamaci musulma sawa'un budurwa ce bazawara ce matar aure ce duk haka kamar ta yi dan waɗansu sukan tambaya cewa to eh, eh, budurwa ma sai ta sa hijabi ai dan ta sa hijabi to ba za a gane budurwa bace ballantana a neman aurenta abin nufi sai kin kada kanki kararrawa a neme ki ni ina ganin kasancewar ki budurwa ko kasancewar ki bazawara ba yadda za a yi koyi za a iya sani yan gidanku za su sani makwabtanki za su sani yan unguwarku za su sani yan makarantarku da kuka aji ɗaya za su sani to kuma in aka sani labarin zai yadu dan wani ma hijabin zai burge shi ce wanda ba dan tana da miji ba kan da ya kamata mutum na wani sai ai ba ta da miji ba ta da miji ai ba ta da miji to sai wannan shi ta ba shi awa kin ga nan gurin ba sai kin fito ba wanda sai ta ga cewa a sai ta yi ado ta fito ta tantare sannan ne wato za a iya neman aurenta wannan kuma wato fahimta ta da ki ba mai kyau ba kuma a nan gurin ya kamata mata yan uwanmu mata su fahimci cewa dukkan ado da za su yi wanda ke sun saba Allah sun saba manzon Allah to zai jawo musu fushin Allah ne ranar tafin kiyama kuma dukkan namiji mai mutunci fa ba inda za a yi idan kin yi shiga ta rashin mutunci ki burge shi wanda zaki burge shine wanda yake ba mai mutunci ba wanda yake dama abin da yake so shi ya kalle ke more a kyauta ba tare da ya biya sadaki ba sannan lokacin da ya tashi aure babu ruwan shi da irin ki don ki ya riga ya rena ki ke ya mayar da shi wurin zubar da dattinsa kawai ina zai kashe dare idan dare ya yi masa yawa ina zai rage yawan awanni sayan awanni sun yi masa yawa ina zai kalli wance ya more ya yi dare ta yi masa murmushi ta yi masa dariya a hak kawai a banza amma idan ya tashi neman matar aure ba zai taɓa neman ki ba dan ki ya riga ya ga ki ya riga ya rena ki to yawanci mata masu ƙananan shekaru ba sa fahimtar haka kuma galibi maza suna da yaudara mutu kwarai da gaske da daɗin baki daɗin baki wallahi idan wani ya samu sai ta nan da da harfe sai ta ɗauka a duniya ma ba mai ko ko ko iyayenta ba sa santa irinsa kuma ƙarya ne inda zaki san ƙarya ne ki ce masa ya turo wakilansa gidanku nan. to kaga yadda ake abin nan cikin mutunci na riga na faɗa babana cewa dai kila nan da sati biyu za ka tuno daga gidanku alal akalli manya su yi magana su gaisa da juna a san juna wasu da ya gudu amma lokacin da ya zo ya da take da surutu ko yake rubuto miki wasiƙa wallahi wata sai ta dauka a duniya ko iyayenta ba sa son ta irinsa kawayenta ba sa son ta danginta yayyenta duk ba sa son ta kawai ga wani masoyinta ji kaɗai ne masoyinta ana wata soyayya ita ba sama ba ita ba a kasa ba tsakanin sama da kasa ba ta da zama wato shine abin da nake kiran shi da suna so dan so shi ba a yin so dan so ana yin so dan aure manzo Allah ce lam yura lil mutahabbain ghayra zawaj ba abin da ya dace ga masoya irin su aure su da haka dukkan soyayyar da ba aure za a je da ita ba sunan ta yaudara da kuma kwafa lokaci ta haka karke dole ya ɓata mutu lokaci ya likita mutu sai ke baki fahimci lissafin da aka yi ba baki fahimci ingilishi da aka yi ba ko chemistry ko biology kuma shi ma baki fahimce shi ba dan tunda bai turo wakilan su gidan ku ba ba abin da kika fahimta kin shigo jami'a kin fita a haka kuma mayaudara din daga cikin maza din za ka ga cewa irin waɗanda sun fi yaudaran irin wanda suka shigo din nan suna sababbin shiga jami'a ba ga ne ba kanta bai waye ba ki tambaye wanda ta yi shekara hudu ya yi mata surutu da ya fi naki amma yanzu in ya ganta sai canja titi saboda yana ganin ya riga gama da ita to a nan gurin kuma nake son yi amfani da wannan yanayin in kira su maza cewa su ji tsoron Allah idan ka yaudari yar wani ko kanwar wani ko mahaifiyar wani ko yayar wani kai din nan ba kai ma kana da waɗannan din ya ko kanwa ko mahaifiya ko dangi ko wace ce ma kuma idan ka shine yaya za ka yi ka ɓata wance ka kulla alaka da wance yau ka gama da ita ka sake kulla alaka da wance yau har abadan babu yanda za a iya mace da gamsar da kai abin da ke gamsar da mutum a iya mace shine idan ta zanto ta aure ce amma in dai fasikanci ne da lalata da zunar da titi da wane ne in ba za a tara maka dukkan matan duniya kai fasikanci da su sai rage saura wata guda daya ta wuce da galanta ita ce kadai baka sani ba karin ka tsammanin tana da wani abin da sauran ba su da haka sai dan zai suranta ma ya kawata maka kuma ka tuna cewa duk abin da kai ajiye da shekaran jiya a yanzu baka jin tasirin da da ya riga ya wuce ila yau mai sakamakon kuma yana nan a rubuce wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun ranar tashin kiyama sai a fito da takardar a ce da kai ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafin ka ya ishe ka hisabi a yau a yau ba wanda zai ma hisabi sai kai zaka kanka hisabi kai da kanka zaka da karantawa a gindin farawa kaza a lokacin muna jami'a a wuri kaza na yau da ruwan na faɗa mata zancen banza na yi mata kabli da ba'adi haka ba a yi ba a yi sahau ba a rinka yin kabli ana ba'adi na ce mata kaza na ce mata kaza na yi wa wanta kaza wanta ma na yi mata wasiƙa wanta ma na yi mata kaza haka kai da kanka zaka yi bayani su ko mutum ya kama titin wutar jahannama da kansa ba wanda zai cika alaka ba ka kanka lokaci kake babu yanda za a yi ka ji ka gamsu ka samu kwanciyar hankali in ba matar ka ta aure ba lokacin da ka kammala fasikancin ka tsufa ya zo maka kake dab da mutuwa lokacin zaka rinka cizon yatsa me yasa ne aikin ba za a baya ya ubangiji a bani ranar lokaci in samu in yi istighfarin da za ta yi kabarin din sulman da ne a baya walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun haka ya kamata mu daina yaudara mu zanto masu yin tausayi ba za ka so yarka ta wulakanta ba wata rana dan me za ka wulakanta yar wani ba za ka so kanwarka ta wulakanta ba dan me za ka ta kanwar wani dan me za ka yaudar kanwar wani duk ya kamata mu sanya wannan tsoron Allah dan mu samu da ƙaba a tattare da mu da tsoron Allah kuma jihadi ne domin babu babu matsala a ce ga mace da namiji kuma za su shiga karatu tare kuma su fito tare kuma dukkanin su balige kuma ba mai yawa wani fada a nan gudu ake gane masu imani da marasa imani idan ka ware kanka daga cikin sauran ba kai dan baka sha'awa bane ba dan duk wanda ya nisanci mace dan shi baya sha'awarta ko dan baya da mazakuta wannan baya da lada baya da zunubi <laughs> wani jihadi yayi ana jihadi yayi ba <laughs> baya da lada ko nafisin kobo a ce da an ce a ah, to baya da lafiya fa to me ka da wani lada aurin Allah lada shine kana da sha'awar ga shi ka girma ka isa auren kamar dan autan samudawa to amma ko baka da halin auren ko kana karatu sai ka kammala ka samu aiki ko kai kaza kai kaza shikenan sai kake azumi litrin da alhamis karatun qur'ani kawar da kai da sauransu ka samu dai kai jihadi ka kurda ka fita to wannan shine zaka samu babban matsayi auren Allah ranar tashin kiyama amma dama ka da sha'awa kana san sabo ai ka da wani lada auren Allah abinda kana da sha'awa amma ka hana kanka shine wa amma man kafa maqama rabbihi wa nahan nafsa an alhawa hawa fa innal jannata hiya al wanda ji tsoron tsayawa gaban Allah ya hana zuciya abinda suke so abinda kowa ke so shi ma yana so abinda in duniyar suke so shi ma da so kalmomi ne na yaudara shi ma yana da su wasiƙa ce shi ma zai iya rubuta ya kashe dare ya rubuta wasiƙar ya yayyafa mata turare ya yi wane ne duk ba haka ake ba shi ma ya iya duk abin da za a yi duk abin da za a ce shi ma ya iya ya iya kurɗa kurɗa amma tsoron Allah ne ya hana shi tsoron Allah ne ya hana fi suna watsawa a gaban Allah ne ya hana fi to wannan shine mutum na gari kuma duk irin barnar da kai a baya kar ka dauka cewa ka kai matsayin da Allah ba zai gafarta maka ba Allah ce kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya bayi waɗanda suka ketarewa kawunan su iyaka kar ku ɗauke tsammani daga rahmar ubangiji ka dawo ka tuba sai Allah madaukakin sarki ya karɓi tubanka ke dawo ki tuba daga duk abin da yake sai Allah madaukakin sarki ya karɓi tubanki saboda haka aikin da ke kan mu shine ya zamu yaki zukatan mu ya zamu mu dawo hankalin kannan mu yan uwan mu dangin mu da suka samu kansu cikin yaudarar shedan shedan ya shirya musu gadan zare suna tafiya akai ba tare da sun fahimta ba mutum ba zai gane ba sai lokacin da ganewa ba ta da amfani in yarinta kake ji zaka zo ka tsufa in kana jin rayuwa ne to zaka zo kuma mutuwa ta zo maka to ya kamata mutum ya kasance yari da rayuwarsa kafin mutuwa yari da ci kuruciyarsa tun kafin tsufa ya zo masa ba ka da tabbas a gidan duniyar nan mutuwa tana iya a kowane lokaci ba kuma sai an baka notice ba ba wani mala'ika da ya baka takarda a rubuta cewa sai ka tsufa sannan zaka mutu mutuwa wani ya mutu tun yana ciki kafin ya fito wani an haife su kafin ranar suna ya mutu to balantana kai da kai fashi har shekara 20 biyar talatin sai ka ɗauka cewa a'a ai yanzu da saura ma'ana sai na fitar da jami'a na yi aiki aikin ma da shekara talatin sannan kuma bayan na yi ritaya na dawo gida ina zaman karanta jarida da zage-zage a gindan bishiya sannan in mutu ba wanda ya maka wannan alkawalin. ba wanda ya maka wannan alkawalin. za ka iya mutuwa a kowane lokaci tare da kusa ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makangari ne ai da lamarin da bai mace ba Duk gidan fir'auna wai shi ne dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bishi bai haye ba ta makare shi bai kai da abin da ya nufi ba mutuwa ba ta tabbata ta ta dauki sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki inda ma tafi ƙara auki ba ta bar fanko mara kwabo ba an da ɗauki sarki ya fito balan tara kuma talaka wanda ba da da kofi turiti saboda haka ya kamata mu yi wa kanmu faɗa da sauransu abu na ƙarshe wanda zan tsaya kai don na ga cewa duba ta tafi kusa ƙari akwai shakka babu abu na ƙarshe da zan faɗa mana shi ne a matsayin mu na wanda muke karatu a matsayin mu na matasa mazan mu da matan mu mu suna kalubalen da ke gaban mu a matsayin mu na musulmi a wannan kasa muna ganin yadda rayuwar musulunci take matsayin musulmi a ilimin boko matsayin musulmi a siyasar najeriya matsayin musulmi a tattalin arziki matsayin musulmi a noma matsayin musulmi a zamantakewa muna ganin yadda al'amura duk suke kurkurcewa ba waɗanda nauyi ke hawa kansu irin matasa su ne wanda wajiban su sai su yi tunanin ya za su yi su fitar da al'ummar su daga cikin kalubalen da ya kananna da su ko ina babu yanda za a kuma mu iya fitar da al'ummar mu daga cikin halin da suke ciki na talauci da jahilci da rashin sanin manufa da yadda ake danne mu waɗansu 'yan tsiraru man fi su yawa mun ninka sai a yawa suke danne mu ba inda za a iya fita daga cikin wannan kalubalen sai yayin da ya kasance mun bai wa ilimi muhimmanci ilimi na addini da ilimi na zamani duka guda biyan ana tafiya da su ka faɗa da ka faɗa da juna kowanne yana kan matsayinsa in ni dan arabiya ne yanzu kan arabiya in fahimta in ina karanta islamic studies faka wanda yake dan boko ya tsaya ya fahimci boko yadda ya kamata kowanne fanni mutum ke karantawa a rayuwa ya zanto da gaske kuma ya zanto da manufarsa babu yanda za a yi jahilai su iya fitowa a yi fito na fito da su a kowanne fage a rayuwa a duniya an wuce lokacin jahilci saboda ka dole sai mun tsaya mun yi karatu da gaske mu sani me ya kawo mu nan gurin dan me iyayen mu suke tallafa mana ko dukan wanda ke tallafa mana dan me yan uwan mu ko dangin mu suke tallafa mana sun dauki nauyin mu dan mu zama nagari bai kamata mu tsata kan mu lokaci ba shekaru hudu da mutum zai na jami'a ko shekaru biyar ko shida ko bakwai za su zo su wuce ya kasance kamar an yi ruwa an kafe bai kamata mu kai wa jami'a shiga tun kadan dangare ka fita zannan kofar ka fita can baka dauki komai a ciki ba da haka wannan shine abin da ya kamata matasa masu kishi su a cikin zuciyarsu wallahi babu yanda za a yi mu iya fuskantar challenges din da suke facing din mu a nan Najeriya ko a duniya gaba ɗaya sai da ilimi kullum na kan faɗawa samari bai fita TV ba na yi lata a Ramat kuma a duguri na faɗa samari wannan cewa waɗanda yau suka zanto sun gagari duniya babu gidan da ba a san su ba a duniya ko gidan kafiri ko na mummuni su wani ne su sama bin da Amina Zawahiri da suleiman Abu Gaiz da su wani ne wannan dai rukunai da ake kira na tanzimul ka'ida wanda suka ga suka kalubalanci duniyar kafirci America ina CIA ina FBI ina dukkan wani mai yadda sun kasa kamo ko bayanin a ina suke amma ka jahilai ne ba jahilai bane ba ba wasu zaman kashe wando wani ba ai mana zawahiri medical doctor ne Osama bin Laden engineer ne Suleiman Abu Ghaz ne kawai a cikin sun ne karanta Islamic studies amma tsarin da suka dauka kansu cewa shine dukkan wanda zai zama cikakken member na rukunin su wani adadi ne na mutanen da ba su da yawa amma tsarin da suka dauka kansu shine mafi karancin karatun kai kasance kana digiri amma duk wanda yake kasar digiri ba abokin tafiya bane ba irin su sai da faɗa musu me ya kamata ku yi sai ku yi amma su ba za su zo su tattauna a tsara wani abu da su dan ba sa fahimtar da ake cewa in ana tattaunawa dan an zo daidai matakin su abin da ya kamata a faɗa musu to sai a faɗa musu sai su dai kenan mafi karanci ka haddace rabin qur'ani zuwa abin da ya sama ko me take ka zama ah, kana karanta medicine ne kana karanta engineering ne kana karanta political sciences ne kana karanta me ka dai haddace talatin zuwa abin da ya sama ka'idar kenan abu na uku dukkan waɗansu na fulfili na dare na fulfili na azumi litinin da alhamis azumi uku a kowane wata kana yin su sannan ka ɗaukar wa kanka ƙa'ida ba za ka yi ƙarya ba ka ɗaukan wa kanka ƙa'ida waɗansu kaba'ira na zahiri da ake ganin mutane da su zina neman mata san giya waye duk kai ba za kai ba sannan ka ɗaukan wa kanka ƙa'ida dukkan wata na'ura ta zamanin ka sai ka kokarin ka iya ta ko bala'i duk yadda za a yi ka iya keke ka iya mashin ka iya mota ka iya jirgin ruwa ka iya swimming ma ka iya wannan idan an jefa ka cikin ruwa za ka iya wucewa sauransu sannan ka iya sarrafa na'urori na zamani da telefon da da kwamfuta da kowace tsiya duk wata mayata ce ka iya ya mutanen da za su je su sayo bindiga sai mutum ya kunce ta ya mayar ya kunce ta ya mayar so ɗari in ya san cewa a karo na ɗari da ɗaya za ta yi daidai sai ya yi haka da haka komai suke saya yanzu za su saya a hannun amurka su kuma sun zo da technology din su nasu na kansu ba na american ba kuma su canja abu kuna ganin ko da kasa da suka aika wa wata gidan talabijin na uh, united arab emirates da aka sa a yau din nan na abin ta hanyar telefon ne fa suka buga namba suka ce a bugo wannan namba ana bugo namba kuma suka aika da sakon kuma daga baya aka nemi san uh, uh, wayar aka rasa a ina take kuma a cikin fakin sa duka bai fito wanda fawo su suke wannan sai suke nan tsammanin ka jahilai kawai wanda suke zaune kan titi su ci gaba da amaro su sare ke su yi zage zage za su yi wannan